الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 e kusan suna da gona su da fara magan 1430 kafin mai daya ce babin na madarasa su ibn kadir da sun kwace wani ya ci gaba amma ya gona karshen ya zunga da ne yana da ɗin gurgurin gayi ije ko da haka insha Allah ta'ala yake bayani cikin ahkamu ya yi musulunci wani yi guba ga yi biyo yi da yi dubu guba da wata da juma'a yi da guba wasu na yi da fetur gangane da yi da abuwa da dalili gana al-imam abu dawuda inda da sunanu ba fatima ba da kuma wani al-imam bai a kitab sunan عن انس رضي الله عنه انه قال كان لاهل المدينه في الجاهليه يوم يلعبون فيها za ka yi jahiliya shi madina na ake ko guba ta gona ta ke la gudu ke la shan ke la manin na sannan ma kaji man nabi sallallahu alaihi wa sallam ka kula na da sallan da mai madina na ka a rabi ga kana na kun ya tana abu na fihi ya je ko guba ne la shan ke la manin ko la gudu na wa kad abdana kuma allah bihi ma khairan minhuma kese ya fondo ci ladi ko guba na ga aji ko ya fo ne na da alkhairi gona na yawmul fitr wa yawmun naha to fa idil fitr to fa sallah ji kenan ko bayan ya gungo wa yawmun nahar da ya fa idil adha fa dai ga sai di buki da galin nan idil guba idil malidu kuda ba ko idil valentine's day kuda ba celebration ya christmas udan ba celebration ya good friday musulunci da yada duniya easter monday musulunci da yada duniya boxing day musbata a yadu na ji musulunci da yada yadda yadda yadda yadda musulunci da ba matsala ẹ̀rọ àti ìdàgá àbẹ ìdí ìwọ̀n lánàá wọn kù tó wọn yẹ bàjí mọ wọn láti làárí ìdánwò àti ẹni tó fún wa ní mọ́tà sàgámínì káyà tó ní ń gbà wà bẹ́ẹ̀ lù fún ọ. الإمام ابن القيم زاد المعارج هذه خير لبالغ كان صلى الله عليه وسلم النبي من وقت يعني كان ثبت عناته يلبس لهما أجمل ثيابه كان قصة قفو تجد منك أهل الجنة نواج وفان وكان له حلة يلبسها ko sina idain wal juma'a arif mace ya ka hanyar su da wani ya fa juma'a kawai nan da ya fa yi jibu ba da gawa ya fa wani mas'ala sai wa kai da ka zo iji ka ne dole no lan yi an ana radiyallahu anhu ne ba ana so ga kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai لا يبدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم wọ́n ti afọlá àti ìlú fitiri la sẹ́wọ́n ńgá gbẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ yìí rọwá olùbùkárí yàrá ìmá olùbùkárí gbàgbó rèwá ẹ̀ nàbí ọ̀ ẹ̀rọ bí wàá kẹ́ ẹ̀dùn lẹ́yìn tí bẹ́ẹ̀ kà ní ọ̀nà yìí jìnà. masala ẹ̀wá dáná ina ga abin yi ba ne yi ji dana wi filiyo ba ne yi ji dana wujin masallata ana bi sai da kudiri رضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نبي وقد يعني ثبت نافع يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى رواه البخاري النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول عيد الفطر يقول عيد الاضحى النبي دا المصلى المصلى في ليونادا في صلى وسلم صلى الله في سينا اما اللي قاعد يدمو اتونا مصلى والله مساله in za ki shiga ki kan yi to zai jan da da kake shi fata a da masallacin yidi an ummi afiya da ba ummi afiya fa da shi ga أمرنا أن نخرج العواتق والحية في العيدين أجي فرقا يا وجهي كيف ينسجي لأن بتجي جزائل أن يقاطع الله تعالى على إيدي يشهدنا الخير يشهد عن الخير ودعوة المسلمين وبعد جريا الخير بيعتوها مسلمين ويعتذر بقيض المصلى بيجي هاي لنا على تعالى تجدنا يا المسلمين معنا لدي بجماعة إمام متفق عليه wade bin da ya zai kan halwa malo abiki ya fi ne yin sun da ke fi jago ɗaya doro sabu da ganga ya mai biya kashi wasu kuma ce ba ne ga daga jina kuku ɗaya ga wuce ne ga na'ajen wuce fili niya ɗaya ga wuce a hannun yin da an ka wuce a imamu la'adar alfafizul muhajjisu zafi wuce sun biyu abu muhammadu ibn abin azwajiri almuhallu ba wuce ba ga nage wuce an ga yin da ya alu masalata ugbo har ya wuce na haji na ga na na'aisha ga lau a zarakan da biyu sallallahu da ga da muku tade ma ahdathatin nisa na jin da ji sami zamanin ne na lamana hunna jihada ila al-masajid da annabi yayin da bi kan masallaci no to ga mun buka ta laba bayyana ga gannan ya kaya gannan ko mu da ke dawa gani ni da na shi to na gani da na shi ko na masallaci kaji mutum da kan yana wani zai guna nufi na san da wani ma'a da masaji da ba wuce da ke sai ce ga ta masallaci nomin ina yi ba ci da wanda kamar launa da kenan da a nufi gado wasu a nufi na ba ina lauta sawa mun shi ba ya yi ta ci kiyin zafi jirgin zamani wucin na na ita ce ne ga nufi ga aka masallaci no ga ayyar sai na zafi a ji a tare an ka masallaci ne ci. Ijo ko kafin zamani a nabi ma dai zagi ne zai suna nan maka maka Allah shirwa yayin ni ti anabi lutu ta anabi lai juya anabi lutu da jeli والشريعة يا فرق حكم هذا ما حدث البيضاء ليلها كنهار لا لا يزيغ كنهار لا يزيغ عنها إلا هاري ne ya fi ẹ̀kọ́ ìgboro yẹ̀ṣù gbogbo kù àrẹ jíjí wọn zàmbé shirka sai su mada an lagu shuraka o lagu mina ma a zan biyar a je za mu fi na tsaye da shari'o ya yana sai su ke da gangani da yana sai gwagwani da gyaɓe masallaci ji haida matsala sai da gano masallaci da kwanan da zo ne wa ga wanda ji wani ya kuje ba ma na wani ku je ba Ẹ̀wọ́n bẹ̀rẹ̀ tó lẹ́ẹ̀kú di kí ọ, lẹ́ẹ̀kú jẹba. A ń jẹ́ àjẹ́ ká كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد فقد إيدي غدا ka dafa sori waje ko je bari ma na uje ko nu ta nan gawe da ga mas'ala bi sallah ya yi ji sallah annabi kama annabi ga salatu jami'a sai ko hadith na imam muslim gobe an jabir ibn samra radiyallahu anhu qala la sallaytu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idaini waje sallah ya idi guba ba famba da annabi sallallahu alaihi wasallam ne gairu marra umaji zuniya waje sallah da annabi zukama wala marasailu mace ike zuguba da gairi a zani wala ya kama a nabi mai sallah mace kiyayen mace ya kama mas'ala daga ka da sallan idi ko ti da masallaci ba da je sallan idi na wa ji na filan doro ka na ji sallan idi na amma ga ki ta sallan idi da zo wa ki ji filan doro bayan sallan idi ba kai wannan ibnu abbas ga kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm eid annabi sallallahu alaihi wasallam wa ki koyan idi fa salla rak'atayn to ki sallan raka'a ba fa lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma rawahu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam doro ka ni sallan idi na mutai sallan مسألة تكبير كفر الجن كان يجب أنا ابن شعيب أنا لي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في في عيد اثنتي عشر تكبيرة أنا بصلاة صلى الله عليه وسلم يجي عيدنا وجه تكبير فوق بس سبعا في الأولى كل تكبير غتو أبا ركاية مفارو وخمسا في الآخرة وما كان تكبير غتو ركاية باشر رواه أحمد وابن ماجه مسألة إذا كان يسال يجي كي كي كي أنا ما بعد صلى الله عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واكيد الليثي فقال يا أبو واكيد الليثي وقال ما كان يكره ما كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر في هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في يتبع عيد الأضحى قال لي عيد الفطر هنا فقالوا قال كان يقرأ كان يقرأ فيه ما بقاف والقرآن المجيد النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قاف والقرآن المجيد وقال لم يقول أنا يقترب اقتربت الساعة وانشق القمر سورة بكرة نجا عليه بيعد وبعدين صلى يجيبه رواه مسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة أنه يجب تبع إيدي غبا ان على إيدي الكتر بإيدي الأضحي وإن بتوفوين جمع والي تبع دي سبع اسم ربك العالى وهل أتاك حديث الغاشية وعن سيربا تبيت مرابط الأعلى وإن دعلا تاكاديك الغاشية وربما استمع في يوم وارد فيقرأ به فيقرأ بهما وتوصما يجي جمالي دي جمعين ولوكو سبا فينيو وهذا سيربا يجي نجي بغابا رواه النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق مسألة ina san da iji wajibi ka tun wajibi man ja ga guba da ni ko wajibi ta imam shafi ne ga wajen mutum ya na to dan da shi maga a wajen wajibi ya wuce sunna masu ne baka ne ne ji ko wajibi da ga dalili a sai su gane kullum ja na nukun shir'ata wani min haja a nadin don da waje shari'u mai da min haja mai da manhaji na alaƙa tuna ya gwagwa min shari'a yana ma sallallahu alaihi wasallam wajen manhajin sa na yi da bantoli ya zuba mutu a ga dalili ya ba ci a nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ke wasu a gagayin zaki a cikin bo kar na fi ti kunna wala tabaraj na tabaraj da jahili ya tilula amma ya ban muhimmanci ya sallan ije ba farin lanci ne a ga halatta ya da iji a ga ya sa ci mini dalili a jobe ya ga aje ta zaki dabo na ga aje jilbabwa na ya ɗina nan a nabi gani sarki sa'ukta ya ji wula jilbabu gudu tó na lé kágẹ́ náà yìí fẹ̀rí ńlá ààyè kágbó fún na náà nípa sísà òkè wa àgbẹ̀mí ní dalili jobe ne lauga sálẹ̀ ìdí fẹ̀rí mu yọ̀nà ńlá ìgàgán àlejò ìgà sálẹ̀ ìdí da sálẹ̀ júmọ́ yìí ńgá bí àtẹ̀dẹ̀ fún ẹ̀yìn o ẹ̀zà tí mi ṣe ìmọ̀nà sálẹ̀ ìdí ojú kìíní jimma ìmọ̀nà jimma rà ṣe é ti rọ àgbẹ̀kọ̀ ńlẹ̀ jimma ẹ̀ fẹ̀rí ńlá dínì jimma àgbẹ̀kọ̀ lẹ́sìn Ka ga kága sálẹ̀ ìdí àdìfẹ̀rí ńlá wa àti ta jimayawa a gada dai zane ne wuje uziri ko amma to su nuri sannan izi na ga dole ka hudu ya Eh? to ba wa ji sallah kuma ji ga ku maga ji ga ne ke bai da ba ka kun ga da da ba da ga bun da kan su ko wale ga mazabiyan a ga sallah yi ji wai yo wai farin la ga wato je na ba na baka da ka zo ina da dai ba ba ya e ji ma bon dai mata lawo ali ibn umar qala da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi وابو بكر وعمر بابكر وعمر رضي الله عنهما تجي لنا عند غبابة يصلون العيدين قبل الخطبة اجا صلى عيد غبابة كاني اجي خطبة معنى صلى عيد مابو الا خطبة يودا تجي صلى اما صلى عيد الا صلى يودا تجي خطبة zamanin bani umayya ne mu ga a shawo kiba da yau da ke bi sallan yi je ga wasu mawa da sunna ba da wawon bukhari masala e eh, waga ga ta dai eh, aga iji gigo ga ta dala ni e waga a ko jini an ji bai ibn fay kan la kana ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta kauki yau ne iji aga gudu waje ko iji ya ba ku ta sha jaja ga sashi ga takabbalallahu minna wa minka sai ki ungu ne yi tun ma na soke go ibada ya hugo ke ibada ya so ibn hajar ga adi na asali ne matsala ko ba hoyo ne fa idi a kudu ko a kudu ko ba adi sai na aisha ga ina na alimawa bukari da mutum da alimawa ba wanda jibbo bi ga inda al-habasha kawai yana abu da inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-habasha shi a sai zo da yi ba ni sallallahu alaihi wasallam idan ta kawai yamin idi aga do da gaje fun idi na fasara to ne fo ke atiki o ti sie ma na o fe ye o fe ti da o ti wa o ti la te pa ya ni ko mo wa ri wa alihi wa sallamu fata ta ali man ki bai man ki bai ali sa sallam ta e kula da ki hanye go ne da o ti fa ja ta furu ilaihi da ti sai ku ne ko da ne ni ko ja ti ki hatta ta har ka kuna ta zo da nan da zai na bar shi ke zuwa sai na bar shi Allah ya da jin da ba ni inda ne su da ta su ba ba ta ne eh, bo ne sai ke ku ga da jira ga ni ga mu ba ru ba inna li kulli qawmin ida jama'an da roje izi wa hadha iduna ahli islam inna maga izi ne musulmi matsala sai wata ɗaya bidiyo su duk wani da takbiru ji da ba a jisa da masu da rabu yamma wa hannu inda an na ruka da yuta biyu a yi amma a ni za a sanda ma ni kai takbir a yi amma tashirik in yau ga a yi amma a yi mu akilin wa shuru ko sai idi da ma sai da su da sai da labaha e sai a abu ya kullu shi ba kuma da kai takbir kan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd wa inna bi shayba da e ko takbir ne wa da su je ko idi na ngana mas'ala zakatul fitri e wa da yazo lawa kale zo dikiyo kale zo lo idina ɗayan gici mai lawa da kafin fitura wujewa sa'an min sha'iri wasa'an min tamrin min iftin a ga ya miski in zaki yi wata ta gina maka gwani na gawa a ta ga musulunci wa na kiyo a wanda da ma la'ana yi miski eh da ma a eh kidi ya ji faruwa especially tsakanin da ke kwaye biyu yau biyo ga zanen ci ga azu sai da wani da gumu daga yi har da yanki ga ci su amma fa na ga zai jina ko ja ka da ya dubu ne mai fasu na zagu da Allah ya so hadiya kaje zanen ci zanen ci ko yi ji zanen kai a ko musamman in ya ce ji ta da ce ji ne ka su ba ba daga wani ko yi ji no ga da ngo ke ba da ga ku ko ka wuce ya do ka ga da ji ya mai ne ne ku ko ne mai ne ji ya ba sai ne da ji ko kenan ya yi wannan biya wa alibi kulli a zuwa suka kan hanyoyi ko ba na suka da yin da ko yadina hada yinna min da lalili yinna mine kuskure da zamu fiye je ko yin jinin da ina shiga a rediyo wani tilare dan annabi sallallahu alaihi wasallam magan da kin dole ne ga tilare dan wata wata ce da ke wa kuna fayya ta ne shi da tiro ko ce goyi ta mine kuskure da zamu fiye je ko yin idi dan to kowa kuma gaban waka yi ta lokaci fafa wuce ko da gaban waje da aka ci studio a raki da a fotosarwa da biya yaki ta lokaci to mai jambo sai zai ce wa kun ne a ya ci shi mu ci don zan ya gwani lokacin a kya da duk wani yadda da yani alhali mai na kusku ya zai da biciki wani na isa sun da ga shirin nasa a zaben yau na kiyama da na shi a jiya saba ga fara kiyami na gayi al-musawwiru da na shi wa hotunan mini kótó ẹ̀ dáná tiẹ̀ tiẹ̀ ti lé náà ẹ̀fẹ́ tiẹ̀ yi ẹni ìdí ní ìtàgé ìgbésí àjà àti ìdàgé ìjẹba ń yọba yìí káfùnà bẹ́ẹ̀ lójú náà kó káfùnà bẹ́ẹ̀ jẹun gan ní ìdàgé yẹ kó káfàgá bo àtọ. mini bìtí ti ń dáná lọ tiẹ̀ tiẹ̀ tiẹ̀ fún ẹni ìdí ní ìdáná lọ́sọ̀ tó máa ti bẹ̀rẹ̀ bá ní àní náà wọ́n á jà tíì láàpẹ́ tíì ìpìlẹ̀kàlẹ́sẹ̀ ẹ̀ fún ẹni ìdí ní àjà náà ìyẹn kó fúnni aláàlí máa níbi fún àkọsílẹ̀ gan làánà láwùlẹ̀ wá fìlà tó ń mú sọ́ọ̀kì láti làánà ẹ̀ fẹ́ tó ń ya zẹ́ yìí E lafiya na su ga suna daga ala ko baya wani na kiyaye amma insha Allah ne ya ce ga ya da bayar rufe sha ban ba ne kun tura da ke ji faru ko yi de na zan da ce ko tuwa da pati organize sai la da so cin ke wa music a na ro bitikin ro yanzu su ka ba ro da kuma tuba ce yin yudde wanda mini labo ya za maro labu maro kirama tuba ce yin yudde fa wani lamu na kan shi daidai yin gazo na malazi masu da alima muhammad jina aljina wani bukin misaka filfalbi sai yi wo wani lamu na da yin gazo mini dan ne yi wace da take na zuru al-imam malik ga cewa ga ce mu da ko na mai adu inda na alfasa zai je wani na fa ki ja ida go da gogo ruga ndoro ga kuma alim sallallahu sallam zai ga da zuba ne ko ne na kuwa mu min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal na'azib a dai da mu ci da mina al'umma ko karshe je a da la sidiki fún yàbá yí gangani de ezu ti gba ẹni gangani de ezu tí a bẹ́ta fún aláwọn alẹ́ni wà fún owó wọn wọ́n tẹ̀ nígbà tí ti alẹ́ tí ẹ̀ ní. nínú kó tó ẹ̀zá ló ti ẹ̀kí láti jẹ́ òkè ọ̀zá ló ti ẹ̀kí ẹ̀ jẹ́ fún ìdí ìdẹ́ni nínú lọ a da ne wani da kiji na lokaci shiga wani da hadi preparation ke je jina ya kuta je bono eh? eh mo bi gidi ji lokaci shiga da hadi in da kika ciyo to da kimo zuko she da ga sai ke zo sai je ne ga invitation to treat no ko da ne invitation to treat no eh please call me good ma mu ka to ta inda ne ga ni ke to jama'a ne ja bale ba ga ga ba ya banga ci kanu fana wujiga wane kanu wasu kanu fana ya gaka ya gaga da ni me yi wai wasu miliya wanda ne ga ne na adiya adi yanne fata lokaci diga da mutum ya jiwo nga mala ya yi guru lokaci da ada ne wani ce da corrupt sai ki gari ba ki je kin da ki ma ilu ba bebe ba da ruwa zuwa da lokacin yi bi lokaci na ga yadda yake na wajen lokaci na ga yake na ake wajen yi ga ke da sa wa control ya zo ne yi da lokacin mutum ɗakin da ci mai ya lokacin mutum ga lugu a daga gagan ẹ̀yìn ló ṣáyẹ̀ ẹlòmí rédíò ìdàyà nínú kó ẹlòmí tv ìdàyà nínú kó òtó kí mà agbọ́nà kó òtí kí ìwádìí sá bẹ́ǹkì wà sàdá fẹ́ lè di à ni ga ta da ne je ba da ta abu ta abu ga ya mu ba ba da ba ta ni ga ta da ido ce mai sa ku yi ga alquran wa rasul alquran tafsira ya sa ku yi ya ji kiyamul layli ni marajul abdullah law ka da ku min al-layli la ku ga abdullah ya da ji kiyamul layli na ya sa yi duk nan da istighfar ji da sahabu yi duk nan gani ga Allah mai na tafuwun karimun ya haifu lafuwa fafu anna ya duk bai na jiba ta ji ga duk wata ramadan da ya yi jobi amma da sahabu yi wanda da sahabu wasu ke jan wuje zanen gugun da mu da to zane ji a jina kan yana da su da tuwa lokaci da ake tashi wago ko zango ci kanga mai kiji e ne ai ko aljanna ce amma ko ni na su to da ne ji ba da ro lafiro to da ne mu kan da la ta ilo to da ne to kira la ta ilo to da ne ta ilo la ta ilo iga lu ba ramadan da ya to da ne je jibu ta ramadan ramadan ga da ye ta mu da ne ke ci ne ko ibada ramadan ne ke ta ne ke ci ramadan ke to ji ko ibada ke ba ko ke ta ne ke ne ba ne ni ji ganin ni ibada ne ke ci be ta kamu yayi daidai ga ba azumin su ta shawali sannan wani alaihi sallallahu sallam ga doro na ga azumin ramadan ce to kike ya azumin su ta shawali kenan ga kike da na sai azumin bayanina to lanin na lọ́dọ̀ ẹni ìgá ẹni ìgá ẹfi bá sálọ ẹ̀fọ́ ẹni ìgá gẹ́tẹ̀wé jìdẹ gẹ̀rẹ́ yẹnu wò bíkà mi ní aka kabir ne wa ga yadu je ko yin di da wulai gaga yadu su diga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd ina ta me wa jale ki fasara ya ne Allah ga wace don kace Allah ga wace na sai Allah Allah ga wace na Allah ga wace wa bukata na ta ilaha illallah ki fara la ilaha ki ki ilaha illallah ki na waƙi da yalla ila illallah ki mace muktada da ce yalla ila illallah kuma ke sai motaka da ya ala sunan da sun general da bana ya ga yi su ya su da tauhidi ya ya wai ko ba la ilaha illallah ga alhasanatu ga ki kirkiyo da gona so ga manja bil hasanati sannan da tun gumi na fala wa khairun min ha wa dalil ga alkhairi gona alhasanatu ga la ilaha illallah la ilaha yau ko ga la ilaha illallah kalimatu tabuwa kashi لما كلمة الحق ولما كي حبل الله يبيته تبي واعتصموا بحبل الله يبقى يبيته جميعا بينهم ولا تفرقوا ميغا جمع wala tafarraku ya mega jike mu ya mega gama abdullahi la ilaha illa illallah ne to da la ilaha illallah ngai ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة نغير لا إله إلا الله yóò tó bẹ́ láìlá ìlọ́láwò ìyá yẹn náà gájẹ wà dáa ìjẹ́ náà máa tàbí ní gáàjì hajjali owó ya alamu annahu láìlá kuma je ni ta da gaske na sai Allah da kala janna ga ga da janna النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله كلمة ألقاها إلى مريم وروح مني وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وفي رواية من أي أبواب الجنة الثمانية شهر دام دور نجي ريج جاري دواجب زي قلتنا في الله أنا محمد ما يجوز يرتدي الجنة قصيرة أنا قصيرة أنا بإيسا ما وجه يرتدي وجه يرتدي أنا تجد أنا لا أقدر جنة a ga abu rera da ka ya zaci don zo ga da shaida na na kari sanin kalbi wuce ne na yalla da gaskiya da ganin yau zo bushara ga wada aljanna no to da la ilaha illallah ngai ne fariya kan islamu saboda annabi sa su yi bunya al-islam har khamsin ya mafali shahadatu an la ilaha illallah jini ta da zuwa dubu ta ga gaske na sai Allah kuma ko ga la ilaha illallah in ga wa ga dan zero ne ga ta da'awa ne wa ta ga yi jo duk ne mata duk duba ta nan in ga ta da'awa ne ne biyo wala kad ba'atna fi kulli ummatin rasula a ce kan ya fi cikin dace a tuman dondo an yi gudu lafi wuta Allah sai mutuwa mutum ne ga ne ne ka mutu ne ga la ne ga عليه مش جايب عليك السلام sai wani ila madina kawun shu'aiba ya nabi shu'aibu da madiyan kala ga ya kawo ya jama'an o budu la jibu sai allah ma kuma min ilahin dole na da jibu da jirgin cikin lafiya allah na la ila illa allah wa a adi akawun huda nabi hud yutu da bai adawa ji fa kala ga ya kawo ya jama'an ji budu la jibu sai allah ma lakum min ilahin ghayru anabi mu'abu da yaman ghayru nakata ta kawun min ali kitabi wa alaba jama'an da tuni ya kitabi yo kai ya kun awala ma tad'u min an yi shahadu an la ilaha illallah e ma fari na waka yi jin hadi ajibu da hadi ajibu da wajibu da bi gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammad mai fitiya sai da buga wale ma Allah ya Allah wanda kiyo wanda da la ilaha illa Allah ga yana ga je wanda ule an ga da janna man kana la ilaha illa Allah da kala janna ba an ne ne ga ne ga ilaha illa Allah da da a ta ji ya ya ya ya in mai fata da ba èmi ìgbà táwọn àlè àti àbúkà tí wọn gáyìí lọ́jọ́ tún. ńgbọ́ ìlú ètò tutu. kó jọ̀bọ́ pé ṣe tuntun ẹgbẹ́ bọ́ ilé ga gẹ̀ẹ́nà ńgáyìí gẹ̀gẹ́ zandoro dabin la la ga yi shi ya addini addini rasul mali fasan tiklihi fadu ya hu min azam al addini ga yi shi ya duk ya zo ga ta kore ya zo a ga addini ya ce da ba sara ji ko ignore wallahi yin lutar ma sara ji ignore e ga ga man man nabi ko ma dinuka ki man rabuka man ilahuka sai mutane ẹ fọ́ àdìsí ẹni gádàdé etí ńlá ìlà ìlà ní àbọ̀ àdúgbò gan ماذا كنت تعبدون هي كاذبون قال لا اله الا الله وماذا اجبتم المرسلين كنت نجم من تنجا الى اجتك يا الله محمد رسول الله ìdí wọlé saboda ya Allah lalace guko lalace dikiya lalace guko yin ma na ba ni ga idan la Allah na mu da ne da la Allah na mu tududu je doktor al-mushrikin kafatan kama yaqatilunakum kafa ana daga umiru ta ji fura wa qatila nasu ne zuwa an ji hatta ya shahadu an la ilaha illallah har da kafu na dirka da wa wajibu ta daga sai na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ana muhammadu mai tuke sai sai qimu salat ala sallahu alaihi wa sallam wa yuqiz kan a nan ba kaya sai da fa'alu zalik a za su haka din aka mu minni jima'agun da ji adin bufa da ni wa amwana da dukiya yi wa hisabukum har Allah ya ga mai da ba so so ya ce ga ibo ila ila ya Allah un gala a ta da ko fa'al kiyaniya e ko ne sami ga da ya Allah un ga yi mata kula su lawa bi zan do ida la ya Allah wa kula ya Allah u gumiya nan za wuce so wa sha wọ́n tó ṣe fún láyé láwọn gánàgbà ń jìkà àjọ púpọ̀ adẹ́kọ̀dé kún kí zẹ̀lẹ́sì wọ́n ti zẹ̀ yìí láyé láyé láwọn náà adẹ́kọ̀dé kún kí sẹ̀yìrì wọ́n ti zẹ̀ yìí láyé láha ilẹ̀ láwọn náà kí lásán ló ti wo wọn kẹbẹ̀rẹ̀ za ló ti ṣe di àzábẹ̀ kẹbẹ̀rẹ̀ wọ́n fún láyé láwọn wọn. fún láyé láwọn wọn wọ́n tó ṣe sàn náà kí gan wọ́n ti ibẹ̀ tawjidi wọ́n ti ibẹ̀ imani na yusuf fitu lọ́rù lẹ́bí na amúnú bí kọ́lì sábì tẹ̀sí ní àyàtì dúnìyà lè jìgá imani jìnnà sọ́jà náà wọ́n ti jìnnà fiye da wani ga na mini emi ka ga a wuce ne a jinna ni ma jinna ya Allah ka tawidi da imani ga jin amfani da ne ga ga da ke ga wuce ja nan na sami tun na sai ku mun ni wani da je ganin ba ku ku an ta tigan sai ga wadi mun zaba ta lawan nga ji da kin gutu ba ta ke so tu sai sa ku ta wa so ga ga da ni da su wa ku je njo wa ke wuce wuce illa in su wajin ni ga ni wala san ya ala ga so ga gutu yero kabarin gwai jiyan na da hana ya baki ba wuce tauri da la ilaha illallah don da rukuni guba na fiye wato ayan yi a mai tabbatarwa bi ma'ana wa ibadan do na ga yayin goci ko gidi ko yasa ko zawangi ko yasu ko kin ko baba ko ne ko rai ko so da tita choni ko to kin joro na wa ga ibada ko ya la ilaha illallah wato lawo ji isbatu ya allah illallah inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum na ta la ilaha wa bata bainana wa bainakum la dawati wal ba ga zane ka ta ga ila ila a ta fi bil bila da shi illa Allah la ila ila wa manui la ma'budu bi haqqin illa Allah adda da wajibu ta da gaske na sai Allah sai da da wajibu ta yi gidi sai da mu da wajibu ta to abu ta na je wuce ka kana ga ji lalace wa ji amfani ko alkiyamiya la tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budun sai ga jibu ta yi gidi da sai ma sai jibu ta Allah ne jani isa nan ya Allah ga jibuta ya nan sai da ya ga jibuta na isa amma jibuta na na maryamu amma jibuta uzairu amma jibuta zan ne jaji buta da ne ka da jibuta ne ya go go ga kan tinya zan ne jibuta ne mata ni ko alkiya ne an ta furta bin nafi sai ku go ga ila ilin dunillahi annabi isa waga da zan ne Allah wa ya Allah sai ci gangani da nawa yi sai ci banda Allah wa annabi da ya kuntu kuntu ni ga ga hatu da kai alim da wani sanan ma fi na da ma fi na fika ina da sai ji buta malaika ne da fa alkiya ma da malaika da buwa da yi da ba sai ta ga malaika diga a wallahi ya bu karu ya bu dur da ne diga ga sai ji buta fa no tuwa da sai ji sa ta ba ya anta wali na min duri wa ga wali ya fan da zane ji bal kanu ya bu min jin ina da ne sai ji buta ne jinu aksaru ko bi mu'minu dokunan da imani bi ajima ne sakandaniya eh ajima ne shaniya ajima ne ajima ne gwaye ajima ne wani duniya dan aktsaruhum bihim mu'minun wallahi tallahi ban ya ji bara ga yi fari kiyami ne la ilaha illallah la a sauda da ila Allah ne ce ba da nan wa ji za amfani a sau gashi rutu gumi ilimi wa da ilimi na fiye wa isbatu wa jahiliyati wa da shakka ji a sidi ko yaba daga sidi ko da ba mai da ba ga biki ha siba na fani tura kwa ya kulu amanna ko la yusalu ba ya a ga ya ima jama ma na ko da tabbatan alladina min qablihim zai da ni ani ma tire fa la ya'lamanna Allahu alladina fadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin yaba ta ji ko da ne ji gaskiya ne ba gaskiya la ilaha illallah wa ja'al ma'a bakr wa wa ta diga yin joro wanda jinna mu ga ta hubban lillah wa ta wa nabi ga da yin joro san da sai wa ta wa fa da jiro wa ta mu'mini jire innam al mu'minina ikhwatun fa tu bana akhukum mu'mini ji yaki ja da sai sun sakani ya je ko ya wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga man ahabba lillah da ne ga wa ga ta to wa abu ga lillah umma ne ga ga ta to wa afa lillah umma ne ya ga ta wa mana lillah umma ka ga ta to fa kad istakmal al iman imani a. nagumi salatu na lulatu la illa bizalika e ba jawaliya e ta tota, tafe biyan nere la yi wa duk zan domin ne imani wa kunya hatta yi bada imani bil nasu so zai wa e je na wa ta tuna wa da rinki ya da gibe ta ci wai ma ji da sallah addini buda mu ji ma ne ga babu da addini buda wai ma ne ga ba qur'ana wai ma ne wa ba sunna wai ma ne ga wa ilina wai ma ne ga wallahi ma tusa ga ne tuce ne ya linki ya da wa kare la ya la imani da fanya wọ́n tó gá ṣùgbọ́n kùnlẹ̀ ni wọ́n lè ni wọ́n ní ìjẹ́ àdó sídùkù wọ́n má àbọ̀ ti bẹ́ kí gan bẹ́ẹ̀ ti sọ́ọ̀bù ti bẹ́ kí gan wọ́n sọ búrú su ya gudu ya gudu tabbatarwa da to lawo mu ya ko kaji wa ga ya lawo ta ji sun Allah wa kaji wa ga da sallawa ta godi ji sallawa yi wọ́gájá azùgbò ọ̀jájẹ̀ yìí ọgbẹ̀wájú kí wọ́n yí wájẹ̀ ẹ̀dẹ́ fi ájọ ọ̀jájì máa ìdí ájú wá yí ẹ̀yí dẹgbọ́ ọgbúdì ọ̀láwọ̀ ya ya ti ko law, ko law, ko customary law, ba la yin ji iya ila suna su mai kuma an tuwa ba kuma zan la da yin kuka. Zan mini ne ila ya ila da yana wole ga wai yi mana wa lani ta Muhammadu wa. Waje waje waje kayan waje ya. wato da su kafiris wato support wato da ta'yidu wato da nusratu yana wala la ya Allah ya yana fata la ya Allah weza yolu ga ta jarwa ta yi ya bayanu ne to da ni bin ga ni fata la shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka zulmin tuko na na náà ṣe lẹ́sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lápapọ̀ tí bàtí lẹ́yìn àgbọ̀tán na àmọ́lù pẹ̀lẹ́ na e lẹ́yìn na fèrè ejò níwájú bá tó ń ga lù ọ̀nà gáàtì lẹ́yìn ìjọba àjàn ga lọ. lọ́wọ́ ti lọ fún abẹ́ tuntun ojú pátá rẹ̀ lápapọ̀ tí bàtí láàdúkọ̀ na a yá mọ̀lù ètùnú alóbìnrin náà ń ya. dole ya zauna a nan diga isan da saba mu bi fati ya tiya da ya huta ba ne ji zalaka ne mu fara a shirku billahi na kaso ci ba shi a ga annabi ji zunubi na ga zunubi na annabi ga ali tilaku billah wala kaso ci ba shi a ga kuma ai sannan zunubi kito annabi ga an tasula wala dai ka makafata yuti ma ma wala ji wa yo wo ko da wasu daga wa da kiyaye yana a ga anibi sun ba yi sannan kiba anibi ga hantu zani halila ta jari ga wajen zai cibiyar gini zagi ko imi ya mako cewayi lo doga shirka in ga a jike bayan da ke latula ya kaji sai sai ga wuri Allah shi ne kane kane labba da hannun non ga ba su bane talaki o wallahi shirka ga gudu wa ne ndoro ta duka dinna ila ma an lumi a wani faja Allah wa ba amma sura sai ji da ni ta yi ta tauhidi da kanin nasu mata yi da zan yi fata ruman ne ya tiya tauhido amma shirka fi afsan zamani a nabi nuhu ramalla ibn abbas ya ga tsakani a nabi azon da nabi nuhu a da kan nuhu da fata kullum kanu ala tauhidi fata ba fiyo ba fiyo a cikin da ke shiga su wasu suwa a yabo su nasara ta ta zane da daji kiyar a daji hadali a mai lega zane da zagurwa ya kano kamar sa'ari na min minu zamini minu shaitan ka a cikin da cikin bada bu gaya wurin da wanda na ta kawai a cikin jashi zawo ki dai ba su ne shaitan shaitan zawo dai dai na yuzu shaitan ga inda ya ne jika bai zo kane ne to fotu ya ya ne do ke tin dai na da ba ko lubawa la foto ko fa ko fa fotu ya da kuki ne zamani fere zane ke da su saboda dai bane ki zane la nan da ko yanne ga ta dubu ta yawa to to Allah shi fauna inda Allah zane ga ta gwai ba ta ta anabi nu ya ga ala ni gwa da ci to anabi nu ye anabi nu ta na wa ti ye pa to sai ala tawili ti banga ni da ga kame kula ma da su kan ya na ni ta na yebo pa ga ina ja alu asabi hawo si azani a da gwa tutuba wo sho ya ba e eh, na ti za su faru wa kai faru su ba amma ba ci ga gawa guda ku da ta yi zai a ce haka na hannun inu yi shawarar shirka ta daga zamani wuce har da zamani da ibrahim har da kaku na amurbin ruhai alkuzai inda kukuti tun daga biladu shamu wato kudin maka yana shiga tabu ta yi jiyanu zamani hannun sa sun ga rahai to amurbin ruhai wani amurbin ruhai ya jaru fasad wuki na jihannun e bai sun e ji hukun yana yanki a nan rufin a wani man sani ba san rai zai rai zai ji adina hannun ibrahim ba na waga a lokacin rufin wani gire a gaya ilé ẹ̀gbọ́n ọ̀gá tàbí ọ̀gá ọmọ ẹ̀mẹ́yìn láìláà ilẹ̀ láò wọ́n lọ bá wọ́n tí alìsẹ̀bí náà lọ́dọ̀ àwọn lẹ́sìn owó gbọ́dọ̀ tí wọ́n náà tí ó dẹ̀mbà gó ṣe a zai a buta ci ta shira bara ta mai ta kaza ila hawa wawo wanda ji zai ji buta gambina kaza gambina ne gina haka ga sai ji wani a gambina ko ko sai ji buta mun yake ko ja laji ye dan lo ti monga gambina ba wuda ti mo o ji mono mono wuji je kutia ga ne wala ti ngo ko ko kunga dana mun yake ko ko ke aji ko ja wo fa de lo to ka ta ji da ba ko ko lo na ira ni wa yana sai jiyan mere har babu na yana da ciki a murnin jama'a shi a kuti na ta jibu ta ni wa kuti la jikini ta jimi a jima da musulun jikan gani a ja da la kuta da kuti na lafiya sai ba gaci nga su jami da kuti wani kuti a fara wa gaji umar wunna ya wufiya kaji mutu a la jikini a da wajen jiwa gudu wuta níbi tí òun fẹ́ dàwọ́ ìdúkọ́ ìdúkọ́ làákùjọ nígbà ń dùn nígbà àkọ́gbọ́n ní ìgbà tí eji ide na na ase na kuci goga lori ake gugu a dai tuya gugu na eci wa dai gugu goga na eci wa take ji mori ke kuti na eci wa dai ji mori ke na a wa kuci ba wa kuci wa ya goga gugu da ne boli yadda bai wace ke ciwo kai a rabin ya sulu ba da birasigi kada ka ba man ba ka ba man ba na tsade bi talibu so ko nga ba bu na tuya wa dai ji mori ke na ya zando ne ji wa dai ji ke na ta ta asara ma gaskiya sai sai da ma عجبوه تعالى قال ابن وليد a turbu da za uzu goya ga ya uzza ku fura ne ya wallahi ya ni kafin ki ga ma shi su ba ni ma shi in ni rayu la ka da hali ki ne ga ta wajin lalata ni ko ne to ki ki na to na ni da ko sai ki ya to ga ma da ni ki ne ne ma shirka no to ga zulu bai ya ko ga ma da ni ga lafa to ni kuma tarat na sara ita bi mare e ga ga mi ce ne mi ta ni sai bi da bi sai mare ne ma ko na da ni sai ga rasuli الحديث ما يقول لك يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سوى عند حدوث الحديث العام من بعد الذي مسلم جاء لو لنا الإمام الشاطبي صاحب اليوم الثاني واحد وقت له قال يقول لي فتاجات أبقى جاد كاكر هذا مسلم جاء بقولون هذا من أنا جاتي أما شركة أنا إيه سوى النوتي ودوتي وتاتي كبريو kó lábàtọ́lá tó tó ta síkẹ̀ kó láyọ̀ tó bá bo kó látàkùn yọ lọ́ mú mú wo bá kó láwọn tó dà síkí kó òjìṣà lọ jẹ́rọ̀ wù kó òjìṣà lọ tapí wo kó láti kẹ̀lẹ́ sọ̀bọ̀rù tó lọ́ọ́sì mi ọ̀bẹ́ bá fún ọ̀bọ̀ ìláwà àgbáríkà kó lọ́ọ̀dọ̀ wà àgbáríkà ẹ̀ tiẹ̀ sọ̀bọ̀rù dè bá tẹ̀ ní mẹtírìkà láàrín aláàrín tó dùn tẹ̀bọ̀ tẹ̀ ji fushi ya ce ji ya wuje ka jiru ta bafi mun da mana zo kubura an nan daga ya sallu ko la tu sallu ila kuburi e ga ji sallu bari ma wala tu sallu ala kuburi e ma yi ka bari ma da plati ka balla da la inna lillahi wa inna ne wuce da kiji na musulunci ke da da yare nga malaka kuna daula musulunci nga da bare ne ta ta juba in adirgiya abba yana abba kuti wuce zamani a nadiya ko ja alhaku da haka albatil inda albatil ka ne zawo kan ke gona ji bai abu shajara karkashin gone da sai waka ga da jibo ta sai da muga da lawa ta lawa ne wale ko aje aje aje ka tanga cikin biladi ne mun zamani sai na kuma yi banawul majus majusihim kí wọn àtẹ́síwò jajì àgídí lọ sí ọ̀pá ọ̀sẹ̀ tó ti náà fún àgbàdà náà wọn gan zamani ya motsa su ne a je ni ga su kibo kin ne ga faragana na ina ka ji wuta kan da ga juto ne san yi jiji dan da kuti dan da su motsa ne su ga da lawa ba ta da ko kana zamani ibn qayyim ga ta Allah ba ni mafadi shaytanu ga aka jin biladi fliki afrika ba ba ga jin wanda ci dawo ki ba wuce yi ne kan da no ga ga ta ce no ga ga da ko ne ku ne da bukata nga tena timo nga garu me kunu uje na kine ya ti la ya ga ba wa ni o ke ro ke ba ti gbona uje ba ti gbona o fe ya ti gbona wo o ke ti u uje ti o ke sala ta ti e jere ti gbona nga allahumma ya o ke ti inni kada adam tu ali wajika ya ti na ba ba e ko ti ko to to fala ta sala ra ta bi da so ya kara dubu na jibe ma kuma na jiya ki na dana ko di mu kun ji zan ya protect dana ne musulunci ga da bada ta ta bari na je da da ana ga ne dikan da bada musulunci ne rajuwa bocci yin zage na babocci daga karo na babocci ne bada wanda ta rujin daya da na ne diga man ataka yin aw arrafa da do da na babocci ko da lagi na fakar ka fara di ma wanda Allah Muhammad wani kasu ji na tiya Muhammad ne ibada da ibada ibada in doro ko ka ismun jami'u li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu sunna na ko ta la da do na ce wa mai da ne min al aqwali min al wal af'ali bi yati al zahira da wal batna ko na kuna dini ugo adu'a wa du'a al-khawfu dasu al-khashiyatu dasu nabe ar-rahaba fi dawa ga uduni ba ne adu'a sabila ku ya gwa adu'a inna allazina yastaghfiruna li ibadati la yubtika ana sai dukulu da jahannama da kin zalija da ne jahannama amma àdébì ká àdúrà wà ní ìbádà àdúrà ń gáyì ìbádọ́ rẹ̀ ayàgbẹ́ tó ti gbójú wàhálà fẹ́lẹ̀ tọ̀kẹ́lì múmìnú aláàgbójá múmìnú wẹ̀yàtọ̀ wàhálà ìfẹ́tẹ̀wọ́pẹ̀lú ayàgbẹ́ tó ti ń kùtù múmìnú annabi da sallallahu alaihi wasallam annabi da sallallahu alaihi wasallam sai ga ya ta ce haka ta wa kulli kemni goye ya tuna na razaka ku kama zuku tsara sai ta ya yi gidi kemni wai ya lugi gina ta gudu khina so ta wudu bi sana wa da ba ko wa sha magashi ba ku gashi sai ji goje ku ga dore hasbun Allah wa ni'mal wakil ya je kuti da zandowe ma sai sai da den danyi den nayi da da ban nayi har da kada musumi har da ku sha lai ba ta musu je da dan da ni ga mun kana halin da zandowe ga ji kutina fali alif billah wuce kudi wato ta hauli ya kun wato su laya galala faji ma galala goji ma galala gbashi guma galala ke galala da hasken nan da sai ka kuka ne kuka da tafiyo ko karkashi ya da ya mun ta ne ci ba ci ne ba ci pé ó lè tó ti gbógi ńlá ìdàlẹ̀ yàtàjì lọ yà ábùlé mẹ́yẹ̀ ṣáwù a wọ́n á jùlọ sáńlọ tí ya ìlàjì ó yà ábùlé mẹ́yẹ̀ ṣáwù zòkú wọ́n á jùlọ sáńlọ tí bá jí awúzọ̀ wújú mùsùkúra náà ìnáta gbóhù yóò bá jí bẹ́ẹ̀ ńlàjì gẹ́gẹ́ ní nàgẹ́ ń jẹ báwọ̀ ìjà lè mẹ́yẹ̀ ṣáwù àti lọ́gà náà pẹ̀lú òkè làmọ́ ci tó ti gbóyè díẹ̀ náà zanji àtàjì wa tó ti gbóyè fílẹ̀ وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني ya daga wa? sai ki guje la mulki ya zo sai ki mai mulki bai zara kullu la malika al mulki tutil mulka man tasha wa tutil ila mulki da na bune wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa umati go mulki gani wa zio da na bune inna igwala jiya to mushriki mai imani jibiyan ne wala imani ya Allah ga jalita nga mulki nga di tadbiro nga dulio nga di zalika wala imani jibiyan ne to mushriki jibiya bagan la la ga da musulunci wa to ga ce da ta ta cikin al-uluhiyya ji akida da sunna re to ga imani jibiya sunna ta ji sifatu ji to ci ga wani la la asma na sai ci da na ji ta suna sai ku gudiya suna na ji ga ya ga walla la asna wa usna fa duhu diga annabi sa sun gani la ci ta wata sina isman ta ci da sunan na ci na ci to dinni man ahsa na ne bu dakkan ne da kala jinna la ga da aljanna ta ci da sifati re laysa ka misli shay eh da bole do ya ta ci na wa sami o ta ci na wa basiru mai amma sifati ya ta ci da ire da yin dole mini a to yi ba lam yakun lahu kufuwan ahad ta ta be fari kiyami wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ki de bai bana Allah subhanahu wa ta'ala ga yadu Allah ko qaidiji e ko sai ki ta tiya gwabo tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ta ga ta tanga ma man haka ki kawai an tausi da wata juzda ma khalaq bi ma khalaq bi yadihi yayin da mijalis da wa mina annabi ba sallan ga yaji yamin Allah mal'a gwabo sai ta she la jidu ala fakatun sakawu dai wannan ha annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-muqsit يجون زيجة هادتنا أي يمين الرحمن على منابير من نوري آدم وعلوية شوش وفاري كم تاتلين بغنا صورة قاسيونا أنه ذات من نصيتك أنه بي آدم قال يا أنه آدم اختار لي من يقوى من هو أبو أنه بي قال أنه بي آدم اختار يمين ربي من يقوى علوية شوش يمين وكي يستعي دي يمين يقوى هو أبو يا شوش من هو أبو يقوى من صفاتي يا شوش اللي أكيد هذا سجل جماعة وقال ما أجيب من صوتي يقلقر وكلم الله موسى تكليما شوش يقلقر موسى مكتر تلك فضلنا بعض على بعض دكي وكي يا فلا تكين ساشو منهم ما لا من كلم الله دي زوتو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما منكم من أحد أحد إذا عنده دمين يبوا إلا سيكلمه ربه ستأتي مع قلبه ليس بينه وبينه ترجمان دنادين تفريتك وكوكو بينه دموا فينظر اي من مني ولا تنقل لي فلا يرى إلا ما قدم أدي أنا والدنا حسين وجبه بيجونا وينظر أشام مني وأتي كبا باتيلي أدي أنا والدنا فلا يرى إلا ما قدم سين وجبه بيجونا وينظر تلقاوة je wajen abin gure fala ra ilin na ake ne wale na sai ina fattakun na wasu na yanayi wanda bishe ke samra kan waye ga gombi na gasi ministry party ya tsoto na alisun na ji wani jama'a ayi ma ji bai ni ga allah su ba wata ne tiya al'ara shi buta ar-rahman allah shi sawa ya tura ma ya je ta ta al'ara shi sun ma sawa ala al'arshi rahman wa wal qahiru fawqa ibadi sai su ga fawqiyya wata tiya wujujo sai ki dakin buwa sai ki dakin buwa a ga sai ki da bandora ki dai kafirci wore كيف سمبو داري سجع نبي صلى الله عليه وسلم إني متوفيك ورافعك إلي نقول لا جباني رفع من الأرض إلى السماء إلا يعني انتهاء كيف أنك مرضى صلى الله عليه وسلم لما تأتي السماء سبحان الذي أصرى في عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا القرآن تقسم أبوتيه بيسا شبوري zando da muka yi faruwa nan jani wata ba da cikin bayan da cikin da sama wani da kuma biyo ga allahu da bandoro ne ya ki da kafiri al'imamu malik ga da istiwa malum istiwa wani soke na gwake nuru wani kaifu majhul kaifi yake nuru istiwa ne ya gari wani imanu bi wajibi ma ne wajibi ne wajibi wasu wa baro bida wato yau biya ga kiwi na bida wata ke yi wani mini yake kadin ya lutun na jo especially na relate ya matsalar istifat na soke ga bici annabi sallallahu alaihi wasallam la ta jahannam yulqa fiha jahannama wa ku kya wa te ku da ta te ku jiwo a ta ga jahannam ga hin talatin ga washani ko ta kula halin mazin ga ga da kebe a ta te ku laju hatta da ala rabbi da to da alqadam wa da ya ga ko kula da mu min itiqadiyan sunnati wa jama'a da fasli mas'ala ittifaq jore ai da imani ga Allah wi da ibn ali sallallahu alaihi wasallam ne nawawar dajjal ayyan yau da wannan rabu ku ne tabi'a wa sai ce mun da yan nudiya من اعتقاد يا نسلتي وجماعة جو especially مسألة صفات جو يبقى إيمان يتوب تأتي سميجي ابن عالم غير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا تأتي يأتي سميجي في ثلث الأخير من الليل أجا شكا تقول كرشانا وعقام من يدعوني فاستجيب له ذا فهد من لا يهو ما يسألني فوتيا ذا ولد من يهو ما يستغفرني ذا بغافر يفعصي الله من شنجلا فرقنا يلعني من اعتقاد يا نسلتي وجماعة especially مسألة مسألة ارتفاع يقول مسألة ارتفاع وده من one of the complicated area لما جيغا زلت فيه الأقدام إذا إذا بصروا يعجبك مسألة عنه فيقول زانجو شاكي وقري قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تاوركما أكيكا تأتي إذا جينا بكمبلين لما ريابو يا ونم إنني معكما شاكي غانب موسى غانب هارون غانب أكبر إذا هو أبس أسمع ميوو وأرى مليه ceci sifatin na bayanin a imani jibin وما له بيده يجوب من يعني وما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قراءته تفسيره يقول تفسير وتفسيره قراءته تفسيره ما كان يجيب يجيبه أمر الأحاديث والصفات كما عادت أحاديث الصفات بنو ويعني كانوا ديونا من اعتقاد أهل السنة جوفارك يعني على توتي كلا اجمين اجي إنهم أمر بهم يومئذ لما يجيبون فوت يعني يبقى عذاب سكان على توتي أنا قاعد أبقى كتير سنة أنا وقول هذا توتي يوم

da bugu ya nito ce da yake lafasu nan ta rani walakin zuri ila jabali ne sakarra makaɗa su fasar ba ta rani cigallan dabon na filita bi da yara ba dawa ne ta ce ana ina so iga mana ebe lani na wani na filita bi da in ga ma laifin mari iga wa marra an na fiya bi lan mu abada fa kawo da duk wasu wa fadu da zan zo ne ga ga na su yara ba da ya ga wuce gama ne ina fi da halittar jama'a jiro ga yi ma'a jiro ta lọ́gá yìí máa jí ló tún tìṣì lọ́gá yìí máa jí ọtọ́ ti di àníbì yìí lọ́gá ni ẹ tún ṣe ọ̀sẹ̀ èdè fọ́nà gẹ̀mí náà wọlé ìlàwó ni níyìí ni lásìkò yìí wọ́n ní nkà muhammadu wọ́n ní nugin àníbì ibrahim àníbì nuwani sílò. يا نبي إبراهيم موسى وعيسى كان بأنبي موسى بأنبي عيسى وأنبي عيسى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لما يصل لغني ولا أصل جاء إلى هبا خليل هبا نبي إبراهيم قال لي أنا محمد واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم لي قيامتي تجا أنبي إبراهيم لي قيامتي أنبي الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كم نقول إبراهيم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا من قال لي ni ne zai fikin bane ce ga zamu tiga ya mace na ta khafta ababakar khalila da miga abakar ne khalil sai bago wai da imani ya gannar zai je fa la gamri da ba zai na nan muhammadu da muna nan muhammadu ga maqamul mahmudu wa min al-layli fatajab nafilatan laka asa asa an yaba sakarabuka rabbuka maqamul mahmuda annabi muhammadu ga wali wa alhamdu to sai ya gore annan muhammadu ya ka aljanna yin lore a ti ba ba dina na zai kuma sun aljanna ta sace mita gaje ko ya ni fa kullu khatin man anta da ne ji gaje suna ga wasu da fa kullu mu mu mu mu biyo fa kullu ka mutu Allah ta da hadi kabla ka ran lafiya fa ran lore ka ne mu dole ne ko annan muhammadu alumu jiga ta kuma annabi muhammadu na alumu ji ake dokun ga aljanna bo ta bani annabi za a san da mu ga sabuji la ya ala tardona ya ajiye da an ta kunu sul zal janna ne ga ji wani ba tire ji na janna jina to be fari takbir ga ya ajiye da ne ga ji wani na ne ga ta dafi ya ji na jina to be fari takbir annabi ga ana tardona wa inni la arju ne babu an ta kunu ya la ta sul sai aljanna aga ji na janna ga buta ka tabubuye nga wala ni za ta nga dinya da ji safuwan kanti eh ki ta ta mina alumun bufiyo ka da ne ga nga aluma alumun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zandoro da ijo na dai martaba ya fici na so bi fici jana a da ga wani da fara ga fici na sai kafirci ba ne mai so ba gwan na a da ga kaduru wala mutu zai ko za ki to annabi musa ko kaje annabi musa annabi musa la mi khaduru good eh. annabi musa la mi khaduru ate khaduru yiyo ate khaduru je annabi a ah. annabi musa mai annabi sai gaba da gaba abin na shi sai ji annabi da zuwa laga annabi ani da wani lati ba na manuwa kaduro su annabi ne annabi ne a zuwa bayani fi izatul qur'an bil qur'an ya shankiti ko boda نفي المنقول ibn qayyim respect li ba dinu sege ge ti khadru aqalina da go khadru ale biyo ba ni yo ma fa'altuhu an amali yene nem za mi ne da to ma de mo ni be wa to ja ta ale sabu ba ga aga ka aga ze jani bi ale wa de fa la gani bi no sai ga mana ga mala al imam tahawi wa ga da tahawi yo ga wa nabiyyu wahid wali ba rawan wacce ji jahili ji dajjali ji shaitan ji ai matu na je yi zai ko ni ne nan a ranar kada ma ya hata ne da shi kuma ba wani na larar gaba ta kulli na biyin wutacin ya ba ta anabin dole min da don a dauki za mu ne anabin na anabi ya talo ila na fi su sura da kaku na ji tashin kiyama ne in ba ji na nan mu da yayin nan ba da goga maqamun nubuwati fi barzakhin maqami annaki barzakhu wa rasulun da fici to bi na da ma koya ko koya a ya ma na makami ya yi inda ci ga abduna karama da kiwayi babu da duro wa kafan an biya wani sahibi a nan da jide kwasu muka na kai zuwa haka dawa wani ce mutunci ne ya ci jan sai ya zane maga zane maga imina ga yi waliyo of course wali ga ma waliyo zai waliyo shaitan sai ko ba nabi nu da fala ga wali ba ta kaduru ma fani zando gashi wani gashi wale kadu da umma gawa kaza tashi ne ga wale kadu da umma gawa kaza kadu ma tsani ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ko dan ba ci dabo before you na ta da ta jira ko continue dina ba ci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta alka Allah ya annabi waji ga ga da yajo annabi Muhammadu madaka da tu minun nabi ga imani jibi wala tawtur ne ma ga ta ka tare da yuna tara a amma uku di babadri ba na shi na da ga hasu da ba kai wa da rawa ta ya ya ta ci gan ji a annabi ba sallam ga la yabqa ala zalim ardi idza ja kinnana ba da ya ci sana baya ya fito na sun mafu zaga ta ga exist ba ni wa da kilo ka tosha a ga annabi ga ko ya jina ngan Allah mun ya ji ji eh, la ya ga daga na annabi ya ga daga guya zango ga daga wani sabi ne game da su ciro kasuru ga dawo wa ke sarara annabi sallallahu alaihi wasallam kafuna mu ko badr na ne wata ga Allah mu ya wata ce in tahlika zai ne saba zai ji jabo badr wace wa ba mu ne bana sai ta ga janaka la tu bada da da ya dubu sai kuma ga mu kadur ci gumwa sai kadur ga da ba ne ruji tisnau sabago ijma'ul muhaqqiqin kadur atwani hadura jiki wasu ani umarci ya nabi ya kowa zamu shiga su ba ga umarci zamu ne, jihani da yanin kudu fada ga hannu ino ne da zai wula a tsazan ruwa ya lun wajen da wani rogan mini imani ya rusu na roga imani ya mala'ika da mu kashi alhamdulillah fasiru samawa ta laudi da fata tabbata na sunan sama gan da kenan ja'ilil mala'ikati rusula yasun lati mala'ika haka ke tuci na uli ajini ajini mala'ika ne ga gwafa masna wa sulasa wa ruba guba guba guta guta guni guni na ɗarɓar mala'ika ji dabo malaika dabo ne cewa idan Allah nazara bi rugulamin ala qalbika litakuna min almundirin bi lisanin arabiyyin mubin la malaika jibrilu malaika dabo ne le da lamariya yana na lo malaika dambo na da kafuna nga israfilo malaika mutane ga da falla ga ba sai mo rabbi jibril wa mikail wa israfil malaika dambo na jagora iza na kule to kuma na kulmo da amma na kulmo ta ga iye nga ewu tuma ila rabbikum turja'un yace su ce malakul maut ya ga zalai ba malaika bana je fa aljanna malaika bana je fa aljanna ati ba bazina na ga kun sa ta ku al khazin zane da ta ga mun an ta ba ko hatta jawa qala lahum ga sababu wa jire fa jinnu ade da ke fanana qalu ya malik aga ya malik ya ne fanana ko ne da lai da rabu ce ce la na kuma madu ya azmofi ade malaka da wajen kai sun rubuta su ne da zai nare ko ga gaggan ne na wa gana ko ga jiya ne na wa jina kaja malaka ya sai tu la yuzu min da za a ga gandorwa illa da rai rafibun a ci zarraki zai a ci duka a ce mala'ika ta wani shafi da kai bari wani mara buka biyu a ce mala'ika ta wani shafi da sa lokacin ya su ba da lokacin lasari na mala'ika ya zama kun gani ta yanzu an juyi ya wani hannun daga sama mari mawuce har ba sa da ake bani ga gwajin gini kuni cina illa fi malakun sa'adu da ya laface mala'ika da wani da su je da wani da rukubo na ɗaukon doron mala'ika do bai ko ya babu bai mamu yana ce ba da ake ya sai fara kiyani malaika mai da so ba la ya la eh da so ba ma amarakum yayin nun da forun da wai ne mai wannan so ta ga nan ajo mina ki da da so ga ma ji da alkiyani re ga ma ji da alkiyani alkiyani gaskiyo alkiyani gaskiyo gobe a su a ga innaki lau anna ya zamu na su likina da yi ga su a rayyaya na kanin motu ran hata kulle aji da su tun ya fara zanto da ya rayu na lakin na yi zamu na bu isna ma yi ga su a ga ila mai wani alu an ma da naina a ta bi ga ya tere jinjin yi sabon cin. ebe ba zanto zanto ba ga su kunu za a yi sotun za a yi ndoro ga su su lafi dafa dani. kullum ma mas'ala ya fa ne dole ta cikin mota ci jo ne gaja in da zo dole bu kawo duro dika zul jalali wal ikram annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ba hangi da dole mu gaja haje ni da su da go su yi gaskiya ka ku ne da su ne da jare ila be funa suna yuru ila be funa suna ila be funa suna wa ma tadri nafsu ma za ta kibu gadan ila ke na ji suna wa ma tadri nafsu bi ai ardin tabu ila muke ke da na suna ila muke ke funa suna sai shigarwa a gura'iza sai da nan da sai bukata ranar wada da na wuce nan Bukata wada da na wuce inda Allah kika sai ce ya sa a rada sabda ruhi abdin da abdin sai shigarwa a gura'iza an gaci kin da jo jahala lahu fiya hajata na je bukata da na na na na jina a cikin hannun sojo da majalar kuma fa da kiya ne yore zaune da yan da adalci sai ne a can amma sai ba yi sojo sai ba yi sojo amma ke can sai da imani illa mace haƙƙi ko mu ya lamu na wala shi wani a can illa ni zai sojo a jiyar da nan amma a can sai ba yi sojo manzan da zai inda illa zai ji jin kawai ya shafa ne a gida yadda ga ita tauhidi wuce lokacin ka ba yawa da ya ci ga mana wai wuza wa zo musulunci ba in ba sai wa ba sai wuce wuce an ma ka sai an da ya da aljannu inna Allah la shi daga bai bi na zalika mai shawo akida halu sunna wa ki ye ba sai ya ye ba da fara ya ye ba sai ai bata fabaji mai ga aka kwaya bana ne daga latar su ba fari zan dora ji fabaji to kuma lau faka a sa ugu ugudin zahaba da ya zaga ya gina ta ga gaje fatiya ugu ugu ku ucayi dina da wuce ko wuce ko ce ce sabin ma ya ka ga kun la fare sabin da jefa lagin kan sabi ani bi ce ce da dibi Allah kadra bi Allah ani mu'minina idi ba yi ne ka ta ta shajara ce ce da ni da mu'mini ji yo da ko ne ji ce mu baya wa tahta ashjara na bai dai fa daga bi sabin da ne jejo Allah ta rasu bashi ne bil jannati zai ani bi da gu asharatu nan sannan da guni ya al-khulafa rashidun al-khulafa rashidun ga Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali wali wale zandoro ye wani ji sabi a nibi to ko shi uru wale zandoro ye wani zame a nibi ibo eh wani zame a nibi ibo na wasu buwo wale zandoro ye ungoye zaga tuka ba ilo wa su musun ji zaunci kawaru jiwo wale zandoro ye ungoye da ga siriya ko wuje da gangani de azabai kabariya zannan mushasi da wuro ko ya zaɓe shi joga ya ji ofela ga hankali ga akidan mutar zai zama siri gaskiya akidan halin mutu wajen ma'amu wa ya ta'alla mu na minu ma ma'a kwadu kuna bi bainal mar'i wa zauji ɗaya da ɗaya ne gaza gangani da yin yi nan wajen ubi sihiri na wasu abegan da sihiri na wacce ne inda ma ji sun bi sihir yana rufe na sihiri wo inda za su yi mutu wanda ya basu da ya bara cin biyar ifirar na nasu jan ka gaba sihiri gaskiya da abu da asiri da ba na ji asiri ya da sunan jiwon jama'a amma asiri yake da tafira sai da kudura ya soci wa ma hu bi zawari na bimin ahadin illa bi iznillah muna e, e, e, yake da da sunan jiwon jama'a da yawa ga musulmi ya lata su a lokacin kirki sai ga alkur'an sai ga sunna sai wa ilimi sai sunna soci sai kuyi ẹlọ́tí gírígìrì ẹjí ìsàlù yázàjì ẹjọ́rẹ̀ yázàjì ẹjọ́ ìsàlọ́mọ̀ pátá ilẹ̀ ìdẹ́mí ni aláàmẹ́ alùsùn lẹ́tì wọ́n jẹ máa jù da kuma zandoro ulagu na zandoro ulagu su akidan nan ta dara ya fahim hadiji rai bi akidan ne ya wane ga ya wane ko ne fa la khairin al khairi ga ko ke ba don ke ba don imani bi imani da ga al imani mun wa ta imani na billahi bayna salatati imani da sai ta kane قول وعمل واثق بجناني إيجا بيكي بيكي دا نتيجوني كونوا لا إله إلا لا إله إلا الله إيماني ويبيع ومكي ويبيع ومكي ومكي ومكي ومكي ومكي àti ìdẹ́ àlò tó ti wọ́n jẹ máa jọ ẹ̀ lámì kí wùlá àti láwọn èrò ṣíṣì ká gan lámàrí àlè ó tẹ̀ tùbà ní láàbọ̀ àtàlí màfúlùkì fi máa fi yéjì alhali ẹgbẹ́gbọ́ insha Allah ta'ala ba a fuga bu yajo ba ne gadi jeri na so ta ala duya ba ne gadi kusu na so ki fadi da bane bayanin da ci da bane jabe zuma gwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah bukata ta tabbata ya Allah alhamdulillah ni ba da Allah wani ji fahimta ya man da zaman da an ganga alkhairi ale ga bude lokacin da ba ke bayani ne a ke be za ku ga nan man da ji bayani a yi gurgure shi dai lakabi ya idiyo ni ma na kin da da cikin ambu a dika shi har da idiyo ne da na nan ba zai ga bayani ke gani cikin ah, da duka da za su yi jiwa a jina su landowa da dai a zuka mai jiwa jini jiloyi ko kuma ba su yi jiwa sai jini mafi yarda zai rabe ti dai ke yawon ezo na jira ke da ya aiki a zuke yawon lokacin yayi dina ma a isi yau na jike ma a zai dokan yan musulunci ba yi ma na ku yan haramun jifa nan mun ke la bayani da yake dai le shi dai sun kina yanda ke kusurwa ke lokacin yi dina ba dai gane za a ji da bakwa zumbo ba da ake nuna na kwali amma a ga la lawa da zaga a ayi sai mafa don ale ga wanda min ya da masiba mu ci ko yi mana a to na da aka yi sarayna musamman ba ni ale ga aga ga yin na akwayin a sallale yi na wani jama'a mai fi bara ko ne labar tazu inda ya bazin tazu ranar yi fi asun shiga a jere ba alheri na gwai a gai taba zuto to a dai gaskiya yan mariyan da ke yawan oh, yan eh, ya jiki wobi kuma yan eh, damu zai za shi kuma imanji da sai ki sai ki maga ga wani ya tuna jin ruwa sun yi ne amma wa ga kiyo oh, lokaci akun yi gobe zo sai ki ake yawan oh, ne ke sai ki ko na wani gaza da gona na ya ci da kiyo yi ci da sai da ba da baji

wo sun ga ke da kiyo kayan ba ko a ke la da ko a ce daga nawa wa da yana ga wa dai ga ni na wai kan daga ke da mu gaskiya to a ne ga yi nufi a da yarin da shi hannu ke yaya bai tin tin a lafi so ti ya gi a ga sai ke da kin ti ya eh, gi eh, dukan a ti ya ga to ga nan ga to ruwa ti latu na to ga nan latu nan wole da mai fata ba a fatu la'ana yace ce to a ne ga wannan mai fitina karayin ọgá wa kó lóòótọ́ ojú ọdẹ títí ọgbó ajé àbẹ̀kẹ́ yìí wọn dá láti ìṣẹ́tì mọ́ àmọ́ ọgá ọgá ìrọ̀lẹ́ àwọn tó bọ̀tọ̀ to lánàá ẹ̀ ṣe ṣe ẹ̀kẹ́ à so alaika ya zuru kuya da yin laji sai ke ga numa manke man ke wake miji na ko da yin laji zanda da wa Allah ka bu wa Allah ta Allah ke Allah ka amma wai mere ji wake ko wai mu tiji ke inda ka ta mai da ga ko le kamin ne ga ji faruwa na awul unu da bayan laji ga yin zanda da ke ya le ila amma ni ta na wale wa organize ki ya ji musulmi ah ina ba ko an ke ba zan yin na ji wani juda da a ji kiyo da zuga na ji ya zuga ji a daga ferin na joma na wale ga mini ya unwa da tuye ji jo gaskiya ka boto ji zan dotiya en saje la do ku mi da fata matwa ba lokaci zan la ke kiyo en ko waga ya a daga wani aga da kuma ya ma kuji faro to ma da wani lalu sai to sai na wula da asibiti aga la da ina aga ina ga ina ke kasan haya ma obi to da ke go jiwo da ko ti ko to ne ga de ga e je na ga ke ku shi ya ku shi ma ji ke ji da ka je go ji da je da ye ji de ba na ma da ti ya won ji da ba ne ji de luna ye ke ba ne luna musamman da kime ga mago to na kana ale da ti to yi to alfasha ga yale ga lokaci sallan ne a yi ji malami ne yamma sallah buda gaskiya musamman sai yi zagi to ba ji ne dai na kin dana da gunwa da da lokaci yadin na zo ibn ali ga ba shi ka ka na ji a eh gun ne fatan je to alkhairi ne da ne ba ne da lura ji zuwa gama sai ji ga lan ziyara la za gaskiya ji ki fatan ga gano ba yi ji ma wani mu le ga wuji gina a yi wa go ga yana ba na wato da lu ziyara na au amitu wa ke ho to na wani no ko da ga yi ulama da ki da gundu gundu je wato da ba bakon lokaci irin ne mace laza da ge iga yayi ta e tiki bo eti ba da kuma na zunga da zo na mu iluwa e ibada na luje ki su na kai bo kuma le ga mini sifa ke ken da yake bayani ko da sai ji su mu'mini ke kirkina eh na ki da shi ken da ya da ya na ki da zun borana dan da ci udai shi ba amma da nasiya ya zun ne mini amfani no da zun na wa ta ina da luga amfani no ga ka zun loma su ci gaba ciwo sifa mu'mini kirkin da zun bo mai ka kadwa to azun dago to azun dago kamin do sai fa mu ni wa da dini da shi lu da shi ba da yi laba suna ko da da ni diga bauta zuma ya zun dama kuma alai mini go mun ke diba yani to sitti shawal da ga yi ma khair da basaran mu ga kanno ma to azun ifi ji to azun yana da ifi sai ma zan da tuni ga ni ga da ba zan ba mun kai da shiga wanda da wanda din mai shi ya wanda ga ta ne yun lu ga azun ina wanda ji baji be gauje ko fato ga da wala ga to no to na ta to wala ga to ga da na filo gaskiya ai da mumini ko marare amma da to mumini langba, gaskiya ili ki ya ili ku ni mumini kamin do ya wa ga lu fikiyo da na ku giki ni kamin do na to ale ga inda ya ke ibada lu ga ko kuma ya azun bama ale ga karshe mun bi bayan e, na mun ga yi ga wuce ko sai na imanu kai bibe yi yona sai ga ma anakul jinna bal insa illa biya sai ba da ya gunta sallata ga su mai kenan ta gijayen tauhidi kaga da ni ta nan ta rigi ma so a lege tauhidi ga man da ji ba to ko ga kun ne ji bakbe sai tauhidi ga dabi so a lege mun bi da bayani sai ne gaskiya a lege bayani wala to duwo ku taran sai dole ga ni ga dan do do wa kiyo ka ta ne bulu sai santu ya da mutum ka ta ne ga ta kiyo samfiya da na kuga a da kiyano kuje hujjan duru na wa don sakwa sakwa na Muhammadu tun ba ya na ya hujjar hujjan duru na wa sai sai tuna kaba ni Muhammadu kaba ni Muhammadu le rayuwa da zamani ya so ne ga ni Muhammadu mun ta ko to aya ni ta ke sai kuma cina mun ya bayani da ai fata na walida la ilaha illallah yi duk gangani be ne na ga Allah tabbatar hujja ne yana magaga wanda ya bayyana na man bi bayani wani yi kiyaye muke saron ale gobe nake bayani yake wa sallallahu yana aluma annabi muhammadi da sai alfaru cikin wayo na sai ji na ayayo ne sai kai labaki wa mina aluma annabi gona amma zan ga ce cewa annabi muhammadu ga kullu ummati ya da kullu na jannata ko illa man aba aluma wuce bai na ga ga aljanna sai da ga na gona a ta aljanna na gona a dai mana annabi ga kiyo mana ata'ani dakhala aljanna wa mana ata'ani dandoro na gani to annabi Muhammad na da wuce ga aka da aljanna zai magaji bana to ga na gogon a gada yau da ki karani yando rai ga jina ilu ga ita tiki bo sunna annabi Muhammad ya bai da bilisi jini abu ma ne gona ken da bayani goga nan nan sai da abu fa za ka ke mai ba alkiyani a daga yalu bayan alhaudu malaika ce ya ce je annabi ga ya ya lu mu ya lu mu ya malaika ga ah, an je mu ya lu mu ya wuje ba su mawo go da jari da lai wuce yo ma da ki luga sallallahu alaihi ilisi da min ya aluma na ma ne ga aluma na yi ke wani wani ya ya sogo sun ake jiriya ka wani wani shiga ya ya tuci na ja da to ya a da ga zire ko da yi ya ko ya ci ga wa ya kima wa wa ya agwa su lai wa suna da kuma yan duru a muhammadu ya ga a karshe man ke jiri da ya a gangani gaskiya na yan bidiya na je lagwa sun tarika ji na ga eje bayan na jo a ga ya to yan nauje ne da ajima ne kiyo diga ga illa min ban maji bayan da kuma amma ne ya wani lanso ga yake kana nabi Musa da ba haduru dinna haduru ga nabi Musa ga ta kishi lan ga ibnu ah, ibnu kasir ne wa ga yake in ga na so mun da kike wa muke mm, ro musamman mu da kike na wanda kiyo na aka k'u baba ga nin doro zando yu da kiyo in lita fina Allah kun sun je ke bayanin sai kila ga nin doro nan da yake wuji wuji da dalilin wuji da dalilin ga annabi ke annabi Musa ya annabi Khadiru wuji annabi amma annabi da kika sai bayan a walibo da yake sa waliya ga annabi don daga nan yin ya ko ne ka annabi so kan mun ke yo annabi sai ki dan da ki da ne ga ga kutur kenan a kutur da Allah ke abu dan ki da bayo ga yan galaba ka a a kutana ti ube gafi nga yando nan wani ba na da yi ce to ga ga ikra ga da izinin la da izinin sai to wajen a san wani zanne wani aka kai sai shi a ce jiya da ta umurne sai tun ga da fawo ya ci ba to kadiru to annabi Musa da ku ba ba umurne ga da ba jiro daga bayan sai ci ko sai to ga ta amfani da daman ne don to sai ji jana da wuce ga wuce jima dan do ga da jana da ga ta da karo re da ci ga lamu da wuce mai mai ga ke yo ga shi ku ga to zanne ji jima ale mun ce dai bayani dai ciyo iman bi malaika wanzu ti gini gari ima jẹ́ wa raika jìnnà nínú wa gan an ilé gẹ́gẹ́ daga nade yana lé ilé àná wa àti ìmá nìjú náà ha níbi ìpátá ẹ̀ ń wọlé tó tó tó tẹ́ ọ máa ìmá ti wí ọmọ àlẹ́ gẹ́gẹ́ yọ wọ́n bá ti bọ́ àti ìyá mi ìyá ní tí ó ti tó dáyé nílé ìyá ní tó ṣe nà nínú àlẹ́ gan ìyá tẹ àlùjẹ́ náà el amara ya zulu jasara ya alikiya no a ga no to alito ciya to ale ga imani ga dijo di malaika shi na wajibi ne na kai ji ma di malaika kai ga to ne ima ne bai no ku bi don no to ana malaika ba ki zo ka ka ai malaika eh le sai ci ba kin da manga dibe ji malaika ji ga malaika su ne laye dan nan ka bo sai gi min ga ko mu da no to ajiye yo to da malaika no wa wuce to sai yo to na ya ta da ba ki na kai gona ware eh dai za yi kuwa kore ila mini yi ji tun daga ijabun na ida yi ji na lole malaka ya yana yau sa alai nan ya alo na to ki ga malaka ta gito na ba amma yi ma ji tun daga ijabun amma wa ko to yi shi ka ba ka ba da ba ida abu zan ba ga yi da da ya ya ga da da abu ga ina ba to alai ga kiyo ila yi ma ji malaka ne ya atibo to aljanna da malaka ne ya fa aljanna na amadu ne ke bikiyo ya fa ko yana na kuma ne ga imani ne ya ke jibe ke yo ya fa da kiyami na ne ya ji faruwa da kiyami na fata sun ga a ji karantu a dakkun ne ne la bayan ne fata na fata da ne kiyo imani be ya fa da kiyami na ma ne ga imani na bayano nga nye farko na e fiye ga mumini don kan da bai dana ya da Allah la imani u dumu yayi nga duba nye ne da imani ya non dole imani ya ne insha Allah ya ga ga ne ga jin ne ne ga kin sai da Allah fa da yin da fa wa anaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu wa rahmatullahi ndayi ya farko ne da ibada ne kina ko san kin gobe gaskiya wale da ne da me wasu milan su kan ni babo be wasu ne na kina wannan na dai wa ta da nan da ta hujja ta ce wani kai mutum biya hakiyan man hida ta ni ya ce wasu da Allah wajen ce

da a wa bai a kwaman da aka ne wace gawa ya daji ba ne da gaskiya zai ji dazun shi bai gutu a bayi nan rana aga da fale sun wajibi yau da azun ni ga aga da fale suna wani wale don so a so ci so na siri kayan da ake aga zai shiga gaya na daga mani sun so ci mabi alawa ma ci so na siri So wale don yi ji la'akari sarai ya si si pato ya ba wa jin damini a jin damini taimako na wa ji ba wannan mu dai tsayan sun kawai ya bai tsan duro yake ji kokari ya waye sai za in ga ya ji ji kawai ya ko kwa ma da za yin musamman na ja sai da wata zana ga ji sai ni ma ga ji bangare ni ma to wale gan san tu yi yo iji la tsari sarai kuskure na gida na so ci fa bai bayina alhamdulillah